وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى فرد أجمعين قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الطيب وغافئ الكلم الطيب الفصل الحادي والأربعون فسلينا أربعين دقائق الثاني والأربعون كيف أربعين دبيو في الشلاء جيسوة نيمان مجونا أمنشن الله shine gaisuwa ita kanta tahiyya asali suna cewa ne hayyaka Allah tahiyya kenan gaisuwa kenan amma daga baya <clears throat> da musulunci ya zo sai ya zama gaisuwar da ake ita ce assalamu alaikum assalamu alaikum wato amincin Allah ya tabbata a gare ku da ana cewa eh, abin nan eh, suna da nau'ukan gaisuwa da suke da su a jahiliya kai tashi daga nan domin waje mun gane suna da gaisuwa da suke yi kamar misali ala in sabahan suna da in sabahan suna da in masa'an kamar wani abin da yake cewa ala in sabahan ayyuha talal wilbali wa hal ya'ima man qana fil qasr al khali ba sannan sannan suna da atala Allah baqa'aka sannan suna da gaisuwa ta abaitan la'ana Hmm. kamar yadda wani yake cewa a tani a baitan la'ana annaka lumtani kaga a baitan la'ana jin nau'i ne na gaisuwa da suke da shi amma da musulunci ya zo sai ya kawo salam عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير ونياتا بيع النبي صلى الله عليه وسلم yace ma manzala sama wanda musulunci ne yafi a cikin ayyukan musulunci da za a yi gida-gida a amalul iman da ake da su ko wani aiki ne yafi ko tutimu ta'ama wa ya fi ko? قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف النفس التي ka ciyar da mutane abinci lokacin da ake da bukata wa taqra'u salama sannan kuma ka rika yin sallama ala man arabta ga wanda ka sani wa man lam ta'rif da wanda baka sani ba shine asali a musulunci al-aslu ilqa'u salam ala man urifa wa ala man lam yu'raf shi yasa ka'ida istisna'iyya ce wara wasu ka ce ba za a musu sallama ba ba za a makafiri ba ba za a fara masa ba sannan malamai suka ambaci wasu wurare na wasu mutanen da ba za a musu sallama ba kamar waɗanda suka kasance suna fasikanci aka tarar da su suna fasikanci al-imam an-nawawi rahmatullahi alaihi a cikin al-adka yace ba za a musu sallama ba da masu cin abinci da wanda suka shagalta da karatun alkur'ani da masu sallah ko ya ce duk ba za a musu sallama ba da wanda suke da mutumin da ke biyan bukatarsa ka zo ka tarar da mutum yana tsugunno kila a daji ba za ka musu sallama ba duk sun ambace su in kuka duba littafin al'adkarun nawawiyya za ku ga limamin nawawi rahmatullahi alaihi ya ambaci waɗanda ba a musu sallama amma alƙa'idatul asliyya إلقاء السلام على من wa وعلى من لم يعرف duk wanda aka ga wanda aka sani da wanda ba a san shi ba da an haɗu da shi a masa sallama wannan ita ce ka'ida ta musulunci sai ka wara wasu kace ba za ka musu sallama ba sai ka kawo hujja sai ka kawo dalilin da ka ba za ka musu sallama ba sannan yana cin alamomin tashin alkiyama mutum ya rika zaɓen waɗanda zai musallama sai ya ga waɗancan sun yi kama da shi sannan sai musu sallama a duk wanda ka zo cewa ka musu sallama mun karanta da ku a nan a cikin al'adabul mufrad al-imam al-bukhari ya kawo asarin ibnu umar radiyallahu anhu wa wata rana kawai ya ce ma almajirin su su zo su shiga kasuwa ya zata kaya za a siyo ɗibi shikenan suka gama zagaye kasuwa sai suka fito su ce alga kuma na ai baka shiga mu komai ba sai dama mun shigo ne kawai mu musu sallama in kaga mutane ba sa mu mutane sallama wannan yana cin alamar tashin alkiyama Allah shi وقال أبو هريرة قال ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا النبي صلى الله لا تشجع الجنة بحسي كوني إيمان ولا تؤمنوا حتى تحابوا sannan ba za ku yi imani ba har sai kun so a shiga aljanna da kiyayya juna da gaba ونزعنا ما في صدورهم من ظل إخوانا kafin a shiga aljanna kowa sai an cire masa abin da yake cikin zuciya shi na gilli kulli da yake da shi game da wani afala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum shin ba za karantar da ku wani abu ba wanda idan kuka aikata shi za ku so junanku afshu salama bainakum ku tsaya da sallama a tsakanin junanku in ka gamu da mutum ka ce masa assalamu alaikum assalamu shi ke abin da za ka masa assalamu alaikum kalmomi nawa ne in ka so ka ce kalmomi biyu in ka so ka ce kalmomi uku in ka so ka ce kalmomi hudu assalamu daban ala daban kafin daban mimun daban shi ne هذا شيني salama bai nan. بينكم alaikum shi شي كده kuma kana yi kayi tunanin irin abin da take haifarwa na jin daɗi a cikin zuciya ɗan uwanka musulmi yadda fassarar ta take to haka take tasiri kuma a zuciya sannan kuma ka auna ka ga wanda in an masu in ka zo wucewa ka kima mutum sallama yake ji وقال عمار بن ياسر رضي الله عنهما سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما salatun man jama'ahunna jama'al imana abu uku duk wanda ya tattara su to ya tattara imani in kana da waɗannan abubuwan guda uku to imanin ka lalle imani ne babba al insafu min nafsik yin adalci daga kanka al insafu min nafsik ka zama mai adalci ka zama mai adalci ka saba adalci ya zama maka jini da tsoka in an yi abin da ba daidai ba ko kai ya shafa ko kai ne kai za ka yi da cewa wannan abin ba daidai ba ne ana yi kuskure al-insaf min nafsi kake al-insaf shine al-adl shine kuma al-qist din da ake magana kansa wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin shi wa barru salami lil sannan kuma da yaɗa sallama lil alamin ta halittun Allah wanda ka gani ka ce masa assalamu alaikum al'alam ai shine mufradin al'alamun wancan da kake cewa alhamdulillah rabbil alamin sukan fada su ce al'alamu kullu ma shi wallahi duk wanda ba Allah ba to ana ce masa al'alam shi yasa kake da alamul haywanat kake da alamul hasharat kake da alamul jinni kake da alamul mala'ika kake da alamul insi ka kullu ma shi wallahi fa huwa alim duk wanda ba Allah ba to alam wal infaqu min al iqtari sannan kuma da ba da ciyarwa da ba da dukiyarka min al iqtari al hali ke kana cikin talauci an ce a ba da sadaka sai ka shafa sai ka ji naira ɗari ce ga baki da take da ita daga gida har waje daga gida har banki har waje naira ɗari take da ita sai ka ce to bari ka kashe naira ɗarin nan ka ba da goma in ranar da kake da dubu ɗaya to za ka iya ba da ɗari ranar da kake da dubu goma za ka iya ba da dubu ɗaya ranar da kake da dubu ɗari za ka iya ba da dubu goma ranar da kake da miliya za ka iya ware dubu ɗari ka bada amma ba ka saba ma kanka da wannan ba to shi ke shine al-infaqu min al-iqtar shine alfaqa talauci talauci ذكره البخاري الإمام البخاري يا أم ونا أثرا لا سيدنا عمرو بن عبد الله بن عمار بن ياسر رضي الله عنه وقال إمران بن حسين سيدنا إمران بن حسين رضي الله عنه يجي إلى ذلك فقهاء الصحابة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم wani mutum ya zo wajen annabi sama sai ya ce assalamu alaikum kun ga waɗannan kalmomin ko assalamu alaikum kalmomi uku رد عليه ثم جلس sai manzal sun ce masa wa alaikum assalam sai ya zauna faqala annabi sama ashrun sai musulmi ce goma ashrun ya ashru hasanat kana da lada goma ثم جاء آخر سيوني يزو فقال السلام عليكم ورحمة الله وني يزو شكم في يقار رحمة لكم الله يقار رحمة الله رد عليه فجلس فنفسه ما يمير مثل سلم شكنا في يزونا فقال في في عشرون أي عشرون حسنة أنا لا تدكي بلا أشعر ثم جلس ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sai wani ya shi kuma ya zo ya sa assalam ya sa rahmatullahi sannan kuma ya sa barakatullah فرد عليه فجلس من سمي تيم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون ثلاثين كناية ثلاثون حسنة أنا لا داع ثلاثين قال الترمذي حديث حسن الإمام الترمذي حديث حسن معلمين سكتشي يا وتما حديث حسن حديث صحيح to da hadisi ne sahihi wannan mutumin da ya sallama da assalamu alaikum ladan sa goma wanda ya kara assalamu alaikum wa rahmatullah ya zama yana da ashirin in ya kara wa barakatu yana talatin akwai riwaya wa maghfiratuhu an samu wasu malamai daga cikin malaman wannan zamanin suna ganin ta inganta amma dai bata inganta ba so daga ziyada ce shadda wa maghfiratuhu to shi kuma sai a ce arba'una waye zai ce arba'una da hmm? kaga ba wanda ya isa wanda zai faɗin bai faɗi ba sau da ka ƙarshen sallama kenan shi yasa da Allah ce wa idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha in an gaishe ku da wata gaisuwa to kuma yi da ta fiye da yadda aka muku ko kuma kuma yi da yadda aka muku ko fiye da yadda aka muku ko kuma yadda aka muku to sai malamai suka ce mutun ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aw rudduha haki assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah fa hayyu bi ahsana minha ko assalamu alaikum wa rahmatullah sai kuma sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu hada bi ahsana min haji in gane kuma kaga dama kai aw rudduha kamar masa yadda ya maka وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدع بالسلام نفي في تم متاني لسكة شنشن تسزم وليا ألا سوني وانا سكي فارة سلامة ومتاني لسنة دولي كو دا سني أفار مصر في السريد حق سبب ذات جرابة شيء أي أن نفسه يسلم الصغير على الكبير إيه في تعانى كبير وأنا الكبير وموصي نيني ببشيكم أنا كرميني حتى يبدعني بالسلام لا ابدأه أنت لتكون أولى الناس بالله هذا ما كاين متمنى كفتن شنتا هذا ما ولي الله هذا ما مقصن شن الله kawai ka masa sallama to wasu shi su tsaya sai su ce su suna nan akan hakkinsu ai ai bai mun sallama ba zai mu خير في قمصة لتكون أولى الناس بالله راشي كنت قال لا ما كان ما بجش إن أولى الناس بالله من بدع بالسلام وندي فار سلم وخرج أبو داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم دقس سيدنا علي رضي الله عنه أكتشيت Ya ce yace daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sama ya ce yujzi wa anil jama'ati ya wajatar da jama'a da yawa idan mabu idan suka wuce an musallima ahadukum mutum da ya sallama ka. Mun ji fikihu in an zo wucewa mutane da yawa sai kai mutum da ya ce assalamu alaikum su ne al-mushah wal rakibu ala al-mashi ko to sai ya zama al-kafiru humul mushati waɗanda suke suke da yawan su kuma su ne matafiya su suke tafiya a kafa sannan wal qalil huwal qalil huwa jalis ko su kuma su suke shi yake zaune mutum ɗaya to yanzu mutum ɗaya wakilce su a cikinsu da yawan nan ya wadata ba kowa sai sallama ba kawai mutum ke sai ta assalamu alaikum shi ya wadatar da su hadisi ne wannan sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala anas marra annabi sama ala sibyan yal'abuna manzo Allah sama ya wuce wasu yara suna wasa suna wasa a gari wannan yana nuna maka yara a kan basu shakata saboda su suna da wasu suna da wani matsayin da manya ba su da shi fa sallama alaihim sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu sallama ya ce assalamu alaikum sallam su yara yanzu aka zo cewa sai dai ka faɗi sunansu ko su kafin idan su masu faɗi sunan ka sannuwa ne ko haka ake an manta da sallama sun manta ko kuma da rana da sassafe sun ce ma ina wuni ko da asuba ina wuni shi ce ko da yaushe wuni ne sojoji sun zaɓi good morning su kuma sun zaɓi ina wuni haka aka raba su sojoji duk inda suke good morning kullum morning morning morning su kuma waɗannan ina wuni yara har da matasa in shekara ashirin da wani abu kawai sai mutum ya game da kawai zai ce maka ina wuni wani ma kana ce mai assalamu alaikum ina wuni nasiyar sana gane akwai ruwa ta zo cewa shi anas din ne ya zo sai ya musu a sallama sai ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce wasu yara sai musu sallama a cikin yima yaro sallama akwai fa'idoji da yawa akwai koya masa akwai cire maka girman kai ka cire maka girman kai akwai akwai akwai yaron shi kanshi a sa masa wata soyayya ya ji cewa shi wani ne a cikin al'umma ashe ba banza bane shi وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال وسمى إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم إذن تيمك يخي وجن ذي زونا ويسلم السلام عليكم فإذا أغاد أن يقوم فليسلم إذن كمينيك إذن تكتب يسلم السلام عليكم كازونا ذاك زونا كي سلم سنن كمينيك إذا كتبوا أجمع مجلس نبا كي سلم فليست الأولى بأحق من الآخرة تأينا لكي تفقوا to ba ta fi cancantar a baka ladan ta ba fiye da ta biyu to da kai ta farko kai ta biyu in za ka tafi sannan wannan majalisun tura ake magana ana karatu ka tsinke mutane sallama ai cikin wajajen da aka ce ba a yin sallama akwai mutane sun ta da karatu kakka zo ka tsinke musu ka ce kuma kawai sai ka yi sallama a imamun nauyi a cikin a cikin sharhul majmu' bin sa al-muhaddab al-majmu' muhaddab mujalladin sa na farko da yake bayani akan adabu talibul ilm ya kawo cewa ka yi ma malami duk almajirai sallama ga baki daya sannan ka keɓance malami da sallama sa ta fassara nan ita ce idan ba fara karatu ba amma fara karatu samu waje ka zauna shi ke latti sai ka samu waje ka nuna man ba ba karatu ba ka shigo majalisin ilimi to ka gai da ɗalibai duka sannan shi kuma malamin da zai kan malamin makarantar ka ware shi kaɗai kai mishi gaisuwa shi ta musamman domin girmama shi imamun nauyi ya kawo a cin al-majmu'u sharh al-muhaddab bangaren da ya ware yi bayani kan adabu da ilm Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu ya ba mu ikon dawowa da wannan al'ada ta musulunci kyakkyawa wadda ita ce gaisuwa 'yan aljanna